idan siriri ya ce kina so ki ƙara ƙiba jikinki ko ina ya ciko shi wannan abin yana gyara fata yana ƙara girman nono yana ƙara gyara gyara hips musan irin wannan sinadaran inda kina amfani da su to suna gyara fatan ki tai kyau tai haske tai kwalkwal kamar kina shafa glycerin kamar yadda masu talla suke faɗa to ah, shi wannan haɗin haka yake yana gyara jiki sosai duk inda jiki ya kai ga rama duk inda jiki ya kai ga lalacewa to aka daure aka yi amfani da wannan haɗin to za a samu waraka da yarda Allah cikin sauki ba tare da an sha wata wahala ba <clears throat> amma kafin mu je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 ciwon mara tarfar ruwa ne kamar busa ko majina ƙaiƙayin gaba ƙurajen gaba har ma da magance wasu cututtukan domin kare lafiyar mahaifa duk wannan maganin yana magance wannan abubuwan da na lissafa ne kin san kina fama da ɗaya daga cikin matsalolin da na ambata a baya ku yi amfani da wannan maganin za a iya samun wannan maganin a cibiyar kazmiya islamic center ko kuma ku kira waɗannan lambobin domin ƙarin bayani insha Allah kamar yadda muke magana akan masu fama da rama ko kuma suna so jiki ya gyaru jiki ya ciko sosai kirji ya fito baya ya fito jiki ya kyau fata ta kyau to ana samun waɗannan abubuwan da zan ambata eh, ana samun gyada ana samun hulba ana samun waken suya ana samun alkama gyada wadda ake ce mata groundnut da turanci sai hulba wadda ake ce mata fenugreek da turanci sai waken suya soybeans sai kuma alkama wadda ake ce mata wheat da turanci idan aka samu misali aka samu wasu na ce sanayya wata ta ce menene sanayya hausar mu na muku idan aka samu alkama kamar gwangwani hudu aka samu gyada kamar gwangwani hudu aka samu waken suya kamar gwangwani hudu sai a samu hulba kamar gwangwani biyu eh, hulba kamar gwangwani biyu sai a amma ana ɗan soya wake sama sama saboda gafin da yake da shi sai ya hana mutum tashi wani zuciyar shi mata na tashi to sai a nika su sigari aka nika su sigari ana sha a madara ko nono cokali ɗaya da safe cokali ɗaya da yamma kullum ake shan wannan tsawon sati biyu insha Allah inda ana sha jiki